belarus ta yi barazanar amfani da makaman nukiliya muddin kasashen yammacin duniya suka afka mata da yaƙi shugaban ƙasar italiya ya yi gargaɗi kan tafiyar siyasa a ƙasashen turai dubban mutane na tserewa ƙasar labanan zuwa siriya sakamakon rikicin isra'ila da ƙungiyar hezbollah Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya zargi kungiyar kawancen tsaro ta kasashen yammacin duniya wato NATO da wani take-take na afka kasarsa da hare-haren makaman nukiliya. A cikin wasu kalaman da ya yi shugaban na kasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi barazanar cewa afka kasarsa da yaƙi a yanzu. Tamkar kunna wutar yaƙi na duniya na uku ne kai tsaye. a sa ƙasarsa da ƙawarta wato rasha za su iya buɗe ma'adanar makamansu domin fara amfani da makamai na nukiliya su ɗin idan har aka takali ƙasarsa da faɗa haka ma shugaba alexander lukashenko ya yi kalaman da ke nuna godiya ga shugaba putin na ƙasar rasha akan abin da ya kira sauya manufofin ƙasar ta rasha akan abin da ya shafi nukiliya da aka yi a baya-bayan nan yayin jawabin da ya gabatar a wata jami'ar fasahar na'urorin zamani ne dai shugaban na belarus ya yi ikirarin cewa kungiyar tsaro ta nato na kitsa hanyoyin afka ƙasarsa da hare-hare na nukiliyar shugaban kasar italiya sagio mattarella ya yi gargadi game da karuwar jan ra'ayi da ake yi zuwa ga siyasar neman suna a nahiyar turai shugaban na italiya ya yi kiran ne a ziyarar kwanaki uku da ya kawo nan jamus inda yake cewa jam'iyyu masu matsanancin ra'ayin rigau na yaudarar al'umma da sunan neman maida su ta bisa siyasar shekaru hamsin kuma 60 ɗin da suka gabata a cewarsa duniya na sauyawa kuma shigar baƙi cikin al'ummar turai na ta da hankalin wasu inda suke neman lallai sai an ɗauki mataki da safiyar yau ne dai shugaban kasar jamus frank walter steinmeier tare da mai ɗakinsa lk budenbender suka karbi bakoncin shugaban na italiya a birnin berlin shugaba na kasar jamus wato frank walter steinmeier ya ce tattaunawa su ta mai da hankali ne akan al'amuran demokradiyya sannan kuma ya gargadi akan wasu haɗuran da siyasa ke tattare da su to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutum dubu talatin ne suka tsallaka daga labanan zuwa siriya cikin mako guda da Isra'ila ta fara kai munanan hare-hare a kan ƙungiyar Hezbollah. To sai dai hukumar ta ce kaso 80 cikin 100 na masu tserewa zuwa Siriyan. 'Yan asalin ƙasar Siriya ne da sauran kuwa suka kasance 'yan Lebanon. Dama dai ƙasar ta Labanan na ɗauke da Siriyawa sama da mutum miliyan guda. waɗanda suka bar ƙasar su tun lokacin da faɗa ya ɓarke a ƙasar a shekara ta 2011 cikin makon guda wato da kunnuwar rikici tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah dai kimanin mutum 120 ne suka rasa muhalli a cewar ofishin kula da jinƙai na majalisar ɗinkin duniya da ke a birnin beirut rahotannin da ke fitowa daga kasar haiti kuwa na cewa kimanin mutum dubu uku da shida ne suka mutu sanadin tashe-tashen hankula da aka gani a kasar a wannan shekara kasar ta haiti wacce guda ce daga cikin ƙasashen da ke fama da matsanancin talauci a duniya ta shiga wani hali ne inda ta kai ga 'yan daba kwace iko da porto prince babban birnin ƙasar. hakan ya durkusar da muhimman fannoni irin su harkokin tsaro da na kiwon lafiya a haiti a watanni shida na farkon wannan shekara bayanai dai na cewa akwai mutanen da yawansu ya doshi mutum 900 waɗanda suka haɗa da ƙananan yara da aka yi garkuwa da su domin neman kuɗin fansa tama dai kai ga ƙungiyoyin 'yan dabar neman wasu mukaman gwamnati waɗanda 'yan siyasar da suka tsorata da al'amura a ƙasar suka bari to baki ɗaya labaran duniyar kenan zagaye na farko za mu koma ga muhammadu an gaishe ka muntaka yiwa. dw harkokin yau A harkokin namu na yau za ku ji cewa manema labarai na Najeriya sun yi amfani da taron da suka gudanar a Jos wajen duba irin abubuwan da ke hana ruwa gudu a lamuran da suka shafi zaɓe. A ɗaya hannun kuma ƙungiyar tarayyar Turai kwalliyarta ta kasa biyan kuɗin sabulu a Afirka bayan da ta ware maƙudan kuɗaɗe don samar wa matasa ayyukan yi don hana su yin hijira ta barauniyar hanya. Za ku ji wainar da aka toya a fagen wasanni, amma fa bari mu fara da jigon rahotanninmu na wannan yammaci. harkokin saye da sayarwa da kuma shige da fice sun fara daidaita a gaya da ke kan iyaka da garin malanville na jamhuriyar benin yan kwanaki bayan da gwamnatin porto novo ta ce ta dakile yunkurin juyin mulki duk ma dai da cewa ana ci gaba da tsaurara matakan tsaro akan iyakokin kasashen biyu amma ma'amalar da aka saba gani tsakanin benin da jamhuriyar niger ta koma kan ba, kamar yadda za ku je cikin wannan rahoton da wakiliyarmu ta gaya ramatu isa wanke ta aiko mana yanzu haka al'amura sun soma sauki daga bisa kan iyakar malanville na kasar benin da kuma gaya a jamhuriyar niger bayan yunkurin juyin mulkin da aka so a yi a kasar benin kin lamarin da ke nuna cewa harkokin kasuwanci ba su tsaya cik ba inda ana saye ana sayarwa dukwa da cewa 'yan kasuwa sun koka game da irin matsin da suke sha a bisa kan iyakar niger da benin kamar yadda umar da ke zamne a daga bangaren niger mai kuma zirga-zirga a tsakanin benin da niger ya yi mana bayani da aka yi yunkurin juyin mulkin nan benin gaskiya komai ya a cik ba a bari mutane su shigo nan kuma ba su bari mutanen su su hito kuma ba su bari mu da annan mu cetar mu shigo cikin kasansu yanzu dai da dama-dama amma gaskiya har yanzu dai sun ɗauki matakan tsaro sosai sun sa ido akan mutane saboda ko ɗan kaya gare ka ko miye gare ka sai sun kama sun zazzaga su ga menene in mai shiga in mai hita sai dai a cewar Musa Modibo ganin irin yadda kwanakin ga an ka tsaurar matakan tsaro akwai bukatar 'yan Nijar su ɗan dakanta kaɗan ko kuma su yi taka tsantsan da shiga a ƙasar Benin in ka wuce ma nan gamin na sojawa ko ina ga sunan dai sun riga sun tsorata ko gashin kaza suka ga bisa kanka yanzu suna tsare kana ɗaukaka kai ka wani wuri da suka ce karat ko karat sai ke je diyo Nigerian kawai su yi hankali da shiga Benin na nemi jin ta bakin mazaunin kasar benin inda wasu suka ce babu wani sauyi da sun ka gani hasali ma suna da tababa kan batun yunkurin juyin miliki babu wani sauyi abubuwa suna tafiya daidai dai kamar babu wani abu sauyi da akwai da ana ta kama kame mutane dai amma kama ke bangaren shiga da hita a'a babu wani sauyi da abin ya kawo ko da an kai tentative din nan gaskiya mu dai bamu ga wani sauyi ba mu ga wani sauyi ba dan abu ne da muke gani ma cikin rezo sosiyo su whatsapp da kuma facebook to abu ne wanda muke gani haka ba a zahiri ba tunda abu ne wanda ake cewa an yi tentative din to mu ma a karan kanmu nan gaskiya population din da muke nan bene mutane da dama suna cewa kamar shiri ne suka yi ba wai abun ne ya faru ba da gaske don saboda eh, yadda abun ya fito haka ba zau cikin social media din to ya sa mutane da dama Eh, wasu suna cece ku ce a kai wasu ba su yadda ba da cewa da gaske ne an tentative din to sai dai a cewar basira lallai an ɗauki matakan tsaro sosai a cikin benin in sai dai kuma wannan bai hana mutane suna zirga-zirga yadda sun kaga dama ba an ƙara matakan tsaro gaskiya amma dai al'umma dai kowa na gudanar da aikin shi yadda ya kamata ba tsoro ba wargaban wani abun da zai biyo baya kowa na cikin harkokin gabansa amma dai gaskiya an ƙara matakan tsaro duk dai da tsananta matakan tsaro da kasar benin kin take gai a bisa kan iyakar malanville da gaya wannan bai hana hulɗar kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu ba duk da cewa daga niger kin har benin akwai waɗanda suke da shakku akan yunkurin juyin mulkin ƙarshen rahoton kenan ramti isa wanke dw hausa daga gaya a jamhuriyar niger. To dai kasashen yammacin Afirka sun fi ƙaurin suna a fannin juyin mulki a nahiyar Afirka. Imma waɗanda suka yi nasara ne ko waɗanda aka dakile inda a baya-bayan nan yunkurin na Puch ya tutura a Gina Conakry da Gina bisau da Burkina Faso da Jamhuriyar Benin. Lamarin da Sani ya jan juna mai nazari kan siyasa da zamantakewa ya ce ba abin mamaki ba ne duba da takun saƙa da ke tsakanin su da wasu ƙasashe da ke da ci gaban masana'antu. tun lokacin da za a cewa kasashen waɗannan sun samu kama 'yancin kansu kama alif ɗaya da ɗari tara da sattin wannan shekarun zuwa yau duka dai in duba za ka ga kowace ƙasa ta samu juyin mulki so uku so hudu wasu ma kai haka ma fiye da haka to lalle ne wannan al'amari ba mamaki ba ne bisa gare su cewa kamar yadda turawa suke sa hannuwansu cikin al'amarin tahiya ta ikon kasashen nan idan an tsaya an ka nazarta sai a gano cewa kai lalle ana cewa an samu 'yancin kai tun can da amma gaskiya babu 'yancin kan yadda ya kamata kenan har yau turawa suna tura hannuwansu cikin mulkin namu su aza wanda suke so su sabke wanda suke so. To amma Sani Yahaya juna ba ka gani cewa rashin cika alkawura daga shugabanni da ke mulki a yanzu shine ke kawo ake nema a hamɓarar da su domin a maye gurbin su da wasu da za su iya musamman ma dai kamar a Burkina Faso inda al'amuran tsaro ke daɗa taɓarɓarewa alhali shi alhali shi Captain Traore ya yi alkawarin daidaita al'amuran tsaro. Yaƙi da ta'addanci ba abu ne ba wanda da an bude ido kwaran a samu nasara bisa gare shi. kasashenmu ba wani ƙarfi ba ke gare su ba kuma munahaci ya yi yawa cikin al'amurka sai yau da gobe sai an jima shekaru na bin shekaru nan gaba ake iya samun cin nasara. ai mutane da dama a kasar burkina ɗin waɗanda aka kora da cikin garuruwan nasu duk an kore su 'yan ta'adda sun kore su a halin yanzu dubu nawa suka koma don saboda su tura su suke da kafa eh, bayyana labarai iri-iri sai abinda da suka so shine suke gari duniya ta ji don haka ba su gayan abin da tun donga mulki ba su goyon bayan shi na eh, ibrahim traore babu yadda za a yi su ga wani abu wanda yake wakana to me ke nunawa cewa ba kitsatsiya ba ce daga gwamnatoci da ke ci a yanzu kamar a jamhuriyar benin ko kuma a kasar guinea conakry ko ma dai a burkina faso ne cewar suna kokari ne su toshe irin gazawa da suka yi a fannoni daban-daban saboda haka ne suke cewa ana yunkurin juyin mulki to lalle babu mamaki bisa ga irin wannan mu yanzu kamar dai juyin mulki wanga wanda ake cewa hunkurin juyin mulki wanda ake cewa a kasar benin sai mun ƙara ganin nan gaba mu yake wa kana. don saboda cewa mun san alaƙar da ke da kwai tsakanin shi Patrick Talon da su waɗannan turawa kuma mun san abubuwan da yake da yi na cewa na tazarce saboda ya zo a jin ikon nashi na kawa su biyu da haka kenan tana yiwuwa ba mamaki a ce mana wani irin juyi ne yake yi na shi kawo kamar alamun tashin hankali cikin kasar shi na shi samu shi tazarci. Amma kuma ana zargin wasu manyan kasashe na duniya da marar hannu a waɗannan yunkure-yunkure na juyin mulki domin su shafa wa irin gwamnatoci da ke a ci a yanzu kashin kaji musamman ma dai a Burkina Faso inda ake gani kamar akwai hannun Faransa ko kuma a kasar Benin inda ake gani kamar akwai hannun Rasha. Me gaskiyar wannan lamarin? Gaskiya wannan al'amarin akwai hannuwan turawa kwarai ko da su ɗan rashin ne ko da ɗan su ne na yamma dukkansu akwai hannuwansu cikin irin waɗannan al'amari don saboda ga yana ana tahiya kamar yakin duniya na uku ne zai tashi kowa yana da abokan ƙawance kuma yana da wurare inda yake iya zuwa ya aza abubuwan shi na yaƙe-yaƙe don saboda daga nan yana iya aika wani abubuwan yaƙin shi zuwa wani wuri zuwa duk masu dogon zango Sani yahyajan juna kenan mai nazari kan siyasa da zamantakewa yake bayani kan yawaitar juye juye mulki a yammacin Afirka kuma ƙarshen jegon rahotanninmu na wannan yammaci kenan. Har yanzu dai muna kan batun tsaro ne inda gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa ta yi nasarar mayar da jamhuriyar Nijar cikin rundunar haɗin gwiwa ta kasashen yankin ta kasashen yankin tafkin Chadi da ke fama da ayyukan ta'addanci. Wannan matakin na zuwa ne shekara guda bayan ficewar Nijar daga rundunar a 2023 sakamakon takaddamar diplomasiyya da ta biyo bayan juyin mulki da janar Abdulrahman Chani ya yi. Wani irin tasiri ne wannan mataki zai iya yi a ayyukan ta'addanci a tsakiya da kuma yammacin Afirka? Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya yi mana fashin bakin wannan tambaya ga kuma rahoton da ya aiko mana. bayan kwashe tsawon lokaci ana kai gwairo ana kai mari ne da yi aka samu nasarar shawo kan jamhuriyar Nijar ɗin ta koma cikin wannan runduna ta haɗin gwiwa wanda babban ci gaba ne ga Najeriya da ke fama da matsaloli na hare-hare daga 'yan bindigar daji da ke samun makamai da kan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar ɗin baya ga sulalewar da mayaƙa ke zuwa ƙasashen biyu. Janar Christopher Musa shine babban hafsan sojojin Najeriya da sai da ya kai ziyara jamhuriyar Nijar ɗin kafin kaiwa ga wannan matsayi. Ah, mun tabbatar za mu yi aiki tare don dukkan mu 'yan uwa ne. Duk waɗanda ake cewa suke shigowa za mu ɗauki Ta Yanzu yadda muka yarda da su duk wanda ya shigo wurin mu za su iya shigowa mu kuma za mu shiga wurin su in muna bin su to aiki kuma za a ci gaba za mu koma da aiki in Allah ya so ba da dadewa ba za mu samu nasara tun a shekarar 1994 da najeriya ta kafa rundunar sojojin ta haɗin gwiwa da ta haɗa da ƙasashen yankin tafkin chadi da suka haɗa da kamaru chadi jamhuriyar nijar da kuma jamhuriyar benin ne aka fara ganin ƙoƙari na daƙile masu kai hare-hare a tsakanin ƙasashen yankin wannan runduna da ta daƙile shigowar makamai daga libya da mali ta jamhuriyar nijar din domin kan iyakokin sun zama kafa da ake yin haramtacciyar ciniki na makamai Dr. Kabiru Adamu masani ne a fannin tsaro wanda shine shugaban cibiyar Bikon da ke Abuja. Ya bayyana mahimmancin da tasirin samun maido da jamhuriyar Nijar a wannan runduna ta haɗin gwiwa ta yankin tafkin Chadin. A ƙarƙashin yarjejeniyar na rundunar akwai dama da kowace ƙasa take da shi na dakarun ta su shigo ɗayar ƙasan in suna biye da mayaka. na kilomita abin da ya kama daga 25 har zuwa 50 to lokacin da aka samu wannan sabani tsakanin najeriya da niger sai wannan damar babu ta ah, wanda kuma ya bai masu mayakan nan idan suka gudo daga niger suna yin shigowa nigeria ba tare da dakarun niger sun biyo su ba haka ma nigeria idan suka shiga niger dakarun nigeria ba su iya bin kuma zai taimaka sosai wurin ah, rage hare-hare da ake kaiwa da kuma insha allahu kai kawowa ga shi kan shi yakin da ake a wannan yankin. Tuni 'yan Najeriya musamman mazauna yankunan da ake fama da rashin tsaro na 'yan bindigar daji suka mai da murtani: sanin irin dangantaka da ke a tsakanin Najeriya da jamhuriyar Nijar ɗin. Imran Wadanas, shugaban na adalci ɗan jihar Katsina ne, ɗaya daga cikin jihohin da suke fama da wannan matsala. Nijar da Najeriya ba ka ba su, haka Allah ya halicce su saboda akwai fahimta, akwai auratayya, akwai abubuwa da yawa waɗanda suka haɗa waɗanda su ne kuma ba za su yarabawa rabawa ba. Ai shi wannan tafki ya waye gari cewa duka waɗannan ƙasashen da Najeriya da Nijar in dai an sake shi to dole ne sai an zo an samu yadda ba a su. to mafi shi ne duka waɗannan ƙasashen da Nijar da Najeriya da Chadin su zo su taru su gaya za a yi maganin wannan abin lokaci guda akwai kyakkyawar fatan samun ci gaba a fannin aiki a tare tsakanin ƙasashen yankin tafkin chadi da ke fama da yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasashensu. wais Sabubakar idris dw hausa daga abuja najeriya 'Yan jarida da suka fito daga kafafen watsa labarai daban-daban a Najeriya suna tattaunawa a Jos na jihar Plateau kan hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta a lokutan zaɓe a daidai lokacin da wasu jihohin ƙasar ke shirye-shiryen gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi. Wakilinmu na jihar Plateau Abdullahi Mai Gawa Kurgui ya ce 'yan jaridar da ke zama masu lura da sa ido kan hanyoyin inganta tsarin demokradiyya sun duba irin ƙalubale da aikinsu ke fuskanta a lokuta da kuma bayan zaɓe. To wannan taro na 'yan jarida na zuwa ne daidai lokaci da wasu jihohin Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zaɓe a matakin ƙananan hukumomi biyo bayan hukuncin kotun ƙolin tarayyar Najeriya da ya baiwa ƙananan hukumomin ƙasar 'yancin cin gashin kai. Don haka yanzu kowace jiha ya kamata ta tabbatar tana da zaɓaɓɓun shugabanni a matakin ƙananan hukumomi kafin soma cin moriyar kuɗaɗen asusun ƙananan hukumomi da ke zuwa kai tsaye daga matakin tarayya. To sai dai yayin taron 'yan jaridar na Jos, mahalarta taron sun taɓo batutuwa da dama. ciki har da batun cewar kowa ya kamata ya gudanar da zaɓe a matakin ƙananan hukumomi hukumar zaɓe ta ƙasa ce INEC ko kuwa hukumomin zaɓe a matakin jihohi. Mr. Jude Denwan, wakili ne a gidan jaridar The Sun, ya bayyana min ra'ayinsa kan wannan batu. Sare-saren zabe a Najeriya tafiya ne da dole sai an yi ta gyara ta hankali kamin mu samu gamsuwa duka. Sare na tarayyar da muke a kai ya nuna cewa state ya kamata gudanar da zaɓe na hukumomi. Kenan na fahimce ka bai kamata a ce hukumar zabe ta kasa ta rika zaɓe a ƙananan hukumomin Najeriya ba. Bai kamata ba sai ko a ce a strengthen din institution wayin da za su yi zaɓe. Hanyar da ba abin ne yasa kowa yana bukatan kawai a daga zaɓe a kai shi can zuwa INEC. mahalarta taron sun lura cewar a lokuta da dama gwamnati da ke kan mulki ce a jiha ke lashe zaben ƙananan hukumomi idan an gudanar a don haka wasu 'yan siyasa ke nuna rashin gamsuwa da sahihancin zaɓe a matakin ƙananan hukumomi to kowane tabbaci hukumar zaɓe ta jihar filato ke da shi cewar ba jam'iyyar da ke mulki ce a jihar filatan za ta lashe zaben ƙananan hukumomi da ke tafe ba mrs plankton victor famlat ita ce jami'ar da ke kula da harkokin shari'a a hukumar zaɓe ta jihar filato plasek ta yi martani kan haka gaskiya maganan fatin da ke mulki ya cinye ba abin da zai faru a plato ba zaben da mutane sun yi idan sun ba ma fati ɗaya ba abin da plastic za ta yi idan sun rarraba ba abin da plastic za ta yi sai dai ta sanar da wanda mutane sun zabe shi so muna kiran kowace mai neman zabe ya je ya nemi mutane in sun so shi za su zabe shi in ba su so shi ba sai hakuri taron ya duba halin tsaka mai wuya da 'yan jarida ke fadawa a lokuta da dama yayin zaɓe fiye da yadda wasu masu amfani da kafofin sadarwar zamani ke dama lissafi wa 'yan jarida na hakika ta hanyar labarai da suke turawa babu tantancewa mr dan kwada wani ɗan jarida